bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na dare kuma tayar amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da afirka a yau muroyin masu sauraro kisoshin rayuwa an-soshin aƙida da kuma duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 23 ga watan Oktoban shekara ta 2022 wanda daidai da 26 ga watan Rabiu awwal na shekara ta 1444 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 23 ga watan Oktoban shekara ta 1947 aka haifi tsohon shugaban kungiyar hamas dr abdulaziz rantisi a wani kauye a palestinu da yahudawa suka mame rantisi yana da watanni shida a duniya yayansa suka gudun hijira zuwa garin khan yunus na yankin zirin gaza a nan ya tashi kuma ya karatu sannan ya kammala jami'a a matsayin likitan yara a jami'ar alkahira ta kasar masar dr rantisi ya zama shugaban kungiyar hamas wadda take gugurmayar 'yanta da palestinu daga mamayar yahudawan isra'ila bayan kisan shugabanta na farko wanda kuma ya kafa ta Sheikh Ahmad Yasin. Dr. TC ma ya shahada kwanaki 26 bayan karbar wannan matsayin ya kuma shahada ne a lokacin da wani makami mai linzami wanda jirgin yakin Isra'ila harba ya sauka akan motarsa a ranar 7 ga watan Nuwamban shekara ta 2004 mutane uku waɗanda suke tare da shi duk sun shahada. Dr. TC ma ya shahada yana ɗan shekaru 57 a duniya. da ƙarshe masu rai kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau gwamnatin kasar amurka ta bai wa sarki sha na kasar iran izinin shiga kasarta domin yin jinya amma ba mafakar siyasa ba kafin haka dai bayan gudun sarki sha da kasar iran a lokacin juyin juhali dukkanin kasashen duniya waɗanda suke ɗasawa da sarkin dai sun ki karɓarsa duk da cewa dai irin morai da suka ce a hannunsa da hakan ya haɗa har da gwamnatocin amurka da birtaniya amma shugaban kasar amurka na lokacin wato jimmy carter ya buƙaci a baiwa sarki sha izinin shiga ƙasar amurka kawai domin karɓar magani ba mafakar siyasa ba domin gudun kada hakan ya shafi dangantakar amurka da sabuwar gwamnatin da za a kafa iran wace a lokacin take bukatar a dawo da sarki gida domin hukunta shi sakamakon irin matakan da amurka ta yi ta ɗauka domin ganin cewa ta durkusar da sabon juyin juhali da aka a iran wannan ya kawo ƙarshen alaƙar ta da iran tun daga lokacin kuma har yanzu bayan shuɗewar sama da shekaru arba'in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 wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi tare da Mushtaba Adam. labarin duniya da farko ga kanunsu. Rashid ta yi gargaɗi a kan yiwuwar ƙasar ukraine za ta yi amfani da mabamai masu matuƙar hatsari ƙungiyar al-shabab ta ƙasar somaliya ta kai hari akan wani otal da ke kudancin ƙasar a gobe za a bude taron kungiyar kamfanonin watsa labaru na asiya da kuma yankin pacific a nan tehran toga labarin duniyar ɗaya ɗaya rasha ta yi gargaɗi a kan yiwuwar cewa ƙasar ukraine za ta yi amfani da bamabamai masu matukar hatsari domin bakanta sunan ƙasar ta rasha ministan tsaron ƙasar rasha sergei shego wadda ya tattauna da takwaransa na faransa sebastian lecono ya yi gargadi a kan yi wa ƙasar ukraine za ta yi amfani da mababai da suke kunshe da sanadarori masu tsatsatsi sanarwar da ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta fitar akan tattaunawar ta kuma ce ministan tsaron ya bayyana wa takwarar nasa na faransa damuwar da ƙasarsa take da ita na yiwuwar cewa kef za ta yi amfani da wannan nau'in na bob wanda yake da hatsari tun da fari kamfanin dillancin labaran sputnik ya ambato wasu majoyi suna cewa ukraine tana shirin yin amfani da waɗannan nau'in na bamabamai a cikin ƙasar domin ta shafa wa rasha kashin kaji da cewa ita ce ta jefa su majar ta ƙara da cewa a halin yanzu kev tare da goyon baya da kuma taimakon kasashen turai ta fara shirin amfani da waɗannan bama-baman domin a ƙarshe a zargi rasha da kuma bakanta ta a duniya da cewa tana amfani da buggan makamai da aka haramta a ukraine ƙungiyar al-shabab ta ƙasar somalia ta kai hari akan wani otel da ke kudancin ƙasar harin dai an kai shi ne da wata mota da aka makare da abubuwa masu fashewa a garin kisimayo da ke kudu maso gabacin ƙasar ta somaliya sannan kuma daga baya aka yi amfani da bindigogi rahotannin farko sun ce mutane hudu ne suka kwanta dama yayin da wasu goma suka jikata kafar watsa labaru ta hergan media ta ambato cewa an kai harin ne dai a kan otal ɗin tawakul da ke kismayo kuma wani ɗan ƙunar baƙin wake ne yake jin motar da aka makare da abubuwa masu fashewa. hotel ɗin da aka kai wa harin dai yana samun halartar jami'an gwamnati da kuma fararen hula wannan shine hari na uku da ƙungiyar ta ashabab ta kai a cikin watan oktoba inda a ranar uku gare shi ta kai wani hari a yankin hiran da ke tsakiyar ƙasar wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane sha biyu sai kuma ranar sha biyu ga watan na oktoba inda ta kashe sojojin ƙasar uku sai dai kuma an kashe 'yan kungiyar ashirin a musayar wuta da su an ɗauki shekaru ƙasar ta somaliya tana fuskantar hare-hare daga kungiyar ta shabab ta ta'addanci wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutanen ƙasar da dama shugaban ƙasar ta somaliya hassan sheikh mahmud ya yi alkawalin kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci na ƙungiyar. To kuna tare da radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. An bayyana cewa ambaliyar ruwa da aka yi a Najeriya ta kawo tsaiko na kasuwanci da kuma sufuri a wasu sassan ƙasar. Jihar Riba tana daga cikin yankunan da ambaliyar ruwan ta tarwatsa mutane inda aka kafa wasu hemomi domin samun mafaka. Wakilin hukumar abinci da take ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya Pawo. fred capiro ya yi gargaɗin cewa ambaliyar wanda ta abku a ƙasar tana ɗauke da hatsarin yaduwar cutar kwalara wannan gargaɗin da ya zo ne lokacin da wasu mutane da dama suka zama 'yan gudun hijira a wasu sassan ƙasar saboda yadda ruwan saman ya cinye matsugunansu wasu mutanen kuma suna ci gaba da zama a cikin garuruwansu da ƙauyukansu da ruwan ya mamaye wasu a cikin gida wasu kuma a kan titi kamar yadda obede onyekachi ya bayyana manema labaru har ila yau onyekachi ya bayyana yadda alaka da iyalansa ta yanke saboda ambaliyar ruwan sannan kuma ya kara da cewa ruwan ya rusa dukkanin kayan abinci mun yi asarar komai mutumin na jihar riba ya kuma ya gargadin cewa yunwa fa tana tafi a nan gaba rahotanni sun ambaci cewa da akwai kusan mutane dubu ɗaya da suka sami mafaka a cikin sansanoni a jihar ta rivers yayin da wani adadi mai yawa na mutane suka samu mafaka a cikin makarantu a gobe litinin idan allah kai mu za a bude taron kungiyar owana wacce ta kunshi kamfanonin watsa labaru na kasashen asiya da kuma yankin pacific kamfanin dalancin labarin irna ya ambaci cewa taron da za a yi na kwanaki biyu zai sami halartar manajoji da editoci na kafafen watsa labaru su 60 da za su fito daga kasashe 35 da suke a asiya da kuma yankin pacific mahalarta taron na gobe dai za su yi musayar ra'ayi akan abin da ya shafi ayyukan nasu hakanan kuma bunƙasa alaƙa a tsakaninsu da kuma yin aiki tare. jamhuriyar musulunci ta iran tana da kamfanonin watsa labaru uku da suke mambobi ne a cikin wannan kungiyar da su ne irna fars da meher mafi yawancin kasashe kuwa suna da kamfanonin watsa labaru ɗaya ne ko kuma biyu a matsayin mambobi na kungiyar hukumar ilimi da al'ada ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ce dai ta kafa wannan kungiyar ta oana a shekara ta 1961 domin mu sar bayanai da labaru a tsakanin mambobin wannan kungiya. To ƙarshen labarin duniyar kenan. Madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afirka a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin mai lamura da suka shafi nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar. a yau shirin namu da yadda Allah zai dubi ne akan rikicin baya bayan nan da ya barke a kasar Sudan a tsakanin kabilar Hausawa da kuma 'yan kabilar Berta wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane a tsakanin bangarorin biyu za mu yi dubi a kan rikicin da kuma musabbabinsa da kuma yin fashin baki a kan abin da masana suke ganin cewa shine mafita wajen kauce faro irin waɗannan rikice-rikice musamman tsakanin hausawa na sudan da kuma abokan zaman su da fatan masu za a biyo musamman hankali domin jin cikakken shirin. a cikin makon da ya gabata ne dai aka samu barkewar wani rikici a tsakanin 'yan kabilar hausawa mazauna kasar sudan da kuma 'yan kabilar berta waɗanda suke bayyana kansu a matsayin 'yan asalin yankin wanda kuma wannan bukata ita ce ta yi sanadiyar barkewar wannan kazamin rikici sama da mutane ɗari ne dai aka kashe sannan kuma aka tilasta wa wasu dubban hausawa tserewa daga gidajensu lamarin da ya jawo gagarumar zanga-zanga a wani bangare na sudan musamman ma dai akan musgunawa hausawan hausawa waɗanda asalinsu ya fito daga yammacin nahiyar afirka ne sun kwashe tsawon karnoni da dama suna rayuwa a sudan galibi dai suna zama a ƙasar ne a matsayin wurin da suke yada zango yayin da suke doguwar tafiya mai cike da wahalhalu zuwa maka domin sauke farale dukan musulmi dai kan yi ƙoƙarin ziyartar ɗakin allah mai tsarki sau ɗaya a rayuwa aƙalla domin yin aikin haji wanda kuma wannan babban jigo ne daga cikin shiga-shigai na addinin musulunci turawan mulkin mallaka a najeriya na cikin mutanen da suka sanya tafiye-tafiyen hausawa zuwa gabas ta tsakiya lokacin da suka ci galaba akan Dolar usmaniya wato daular usman dan fodiyo a shekara ta 1903 inda jikoki da mabiyansa da dama suka koma da zama kasar sudan a yau al'ummar hausawa sun warwatsu ta ko'ina a duniya bayan samun yancin kan sudan a ranar 1 ga watan janairun shekara ta shida an yi kiyasin cewa akwai hausawa 500 a kasar sannan kuma a halin yanzu adadinsu ya kai miliyan uku zuwa miliyan goma a cikin mutane miliyan 44 na al'ummar kasar sudan suna rayuwa ne ta hanyar yin ayyuka a tsakiyar kasar ta sudan a ma'aikatan harkokin noma da kuma gonaki waɗanda suke kogin sudan sannan kuma da yawancin birane na kasar ta sudan da al'ummar hausawa suke rayuwa tasirin su akan al'adun 'yan kasar sudan ba zai musultu ba kuma ana ganin hakan a wurare da jama'a da suke gudanar da harkokinsu kamar kasuwanni da gidajen sayar da abinci da sauran wurare waɗanda suke haɗa jama'a a rayuwa ta zamantakewar al'ummar sudan akwai wata mata ya kuma mawaƙiya wadda ta yi suna matuƙa a ƙasar sudan da kuma sauran ƙasashen hausa wato aisha alfallatiya wadda ita ce mace ta farko wadda ta fara yin waƙa a wani gidan radio a sudan a shekara ta 1942 wadda kuma mawaƙiya ce wadda ta shahara a sudan saboda waƙoƙinta na soyayya wanda ke yi da hausa da ma sauran waƙoƙi na siyasa musamman gabanin samun 'yancin kai na ƙasar ta sudan ta kuma ziyarci nahiyar afirka ƙasashe daban-daban a lokacin yakin duniya na biyu inda take nishaɗantar da dakarun ƙasar sudan waɗanda suke taimakawa birtaniya a wannan yaƙi duk da haka dai hausawa na shan wahalhalu kafin su samu karbuwa a wajen al'ummomin sudan hausawa sun daɗe suna fuskantar matsaloli da tashashen hankula a sudan da kuma nuna musu bambanci da wariya da kuma kiransu a matsayin 'yan kasashen waje wanda ake yi kamar yadda wasu masana tarihi da suke bin diddigin lamurran na al'ummomi na yammacin nahiyar afirka suke bayyanawa masana tarihi da dama dai suna danganta tashin hankali da batutuwa da suke da alaka da filaye lokacin mulkin mallaka birtaniya ta kirkiro wani tsarin noman rani mafi girma a duniya tsakanin jihohin blue nile da kuma white nile lokacin da tsarin ya soma aiki a shekara ta 1911 an fi amfani da bayi a matsayin laborori domin noman auduga ga masana'antun arewa maso yammacin ingila banda birtaniya ta kawo ƙarshen sana'ar bayi a yankin a shekara ta 1924 yankin gezara da a yau ya fatada zuwa sama da eka miliyan biyu na fama da karancin ma'aikata a cewar wasu masana mafita ɗaya da turan mulkin mallaka sa kawo da ita ce baiwa al'ummar hausawa dubu uku filaye domin karfafa masu gwiwar zama a wajen inda yawancinsu ke aiki da tsarin noma a gizira wannan ya sanya hausawa da yawa samun wuraren zama na dindindin duk da cewa dai tun da fari wasu mazauna yankin ba su ji daɗin hakan ba kuma sun bayyana hakan a fili tun daga wancan lokaci wani kuma hakan ya biyo bayan dokar takaita ba da izinin zama ɗan ƙasa ne a shekarar ta alif tara da arba'in da takwas masanan dai suna cewa an ki baiwa hausawan shaidar zama ɗan ƙasa ne a sudan saboda su ba 'yan asalin ƙasar ba ne a cewar hukumomi da haɗin gwiwar gwamnatin burtaniya wanda kuma hakan ne ya sanya aka hana su damar yin karatu da sauran wasu damar maki waɗanda za su taimaka musu wajen gina kansu shekaru takwas bayan samun 'yancin kan sudan babu wani sauyi na a zo a gani da aka samu ta yadda sai mutum ya nuna cewa kakan kakansa ɗan sudan ne kafin samun shaidar zama ɗan ƙasa wani kuma abu ne mai watukar wahala ga al'ummar hausawa mazauna ƙasar to amma kuma an samu sauyi a shekara ta 1994 lokacin da dan siyasa mai akidar musulunci hassan turabi ya zama kakakin majalisar dokokin sudan inda ya kawo dokar da ta baiwa waɗanda aka haifa a ƙasar ta sudan ko kuma suka yi rayuwa na shekaru biyar a ƙasar 'yancin zama ɗan ƙasa sai da haka masana sun imanin cewa hausawa suna ci gaba da fuskantar bambanci daga jami'ai inda ta kai sai bahaushe ya kawo shaidu guda hudu cir wanda za su yi rantsuwa cewa shi dan sudan ne kafin ya yi samun takardar shaida zama dan ƙasa rikicin makon da ya gabata ba shi ne na farko da aka taɓa fuskanta a ƙasar sudan ba ɗalibai sun gudanar da wuta zanga-zanga a birnin khartoum babban birnin ƙasar ta sudan akan yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin basasa a kudancin ƙasar wanda ya kasanta a shekara ta 1974 hakan ya sanya hukumomi hakikanta cewa waɗannan al'ummomi haɗe da hausawa na da hannu a zanga-zangar ta adawa sannan kuma an haramta wa wasu daga cikinsu shiga biranen khartoum da ummu durman a cewar wani bahaushe mazaunin birnin ummu durman a lokacin an kai hari akan mutane waɗanda ake ɗauka 'yan kasashen waje ne a garuruwa da dama a cikin birnin da wajensa da kuma aka sanya wasu daga su a cikin jiragen kasa zuwa nayala da ke kudancin darfur da kuma cikin manyan motoci na safa-safa zuwa adre da ke gabacin ƙasar chadi sai da gwamnatin chadi ta ki bari a waje da su wanda hakan ya jawo al'ummar hausawa suka samu matsugunan zama a darfur da wasu sassa na sudan rikici ya sake barkiya a watan oktoban shekara ta 2008 lokacin da shugaba umar hassan albashir wanda ke mulki a lokacin wanda wata jarida ta rawaito cewa ya ce al'ummar hausawa da ke kasar sudan ba 'yan asalin kasar ba ne hakan ya janyo wata zanga-zangar inda mutane bakwai suka rasa rayukan su wasu kuma da dama suka jikkata amma daga bisani albashir ya ce ba shi da alaka da wannan farcen abin yana da sarƙaƙiya matuƙa sai dai ana danganta mafarin rikicin akan mallakar filaye hada da rikice-rikice na siyasa ko na san iko a jihar ta blue nile a wata ɗaya da gabata sabon gwamnan jihar blue nile ya amince da bukatar hausawa na kafa masarautarsu a jihar wanda ya baiwa hausawa damar faɗa a ji a cikin harkoki na cikin gida hakan ya ɓata wa shugaban sarakunan jihar rai wanda ya fito daga 'yan kabilar ta berta da kuma ya ba da sanarwar cewa kada baiwa hausawa iko sosai a maimakon haka ya ce a naɗa shugabansu a matsayin babban malami wannan ya jawo kiraye-kiraye daga kwafen sada zumunta na cewa a kwace izinin zama ɗan ƙasa na al'ummar hausawa da kuma filayen da suke mallaka na noma an kuma yi garkuwa da sabon sarkin na hausawa wanda hakan ya jawo tashin hankali na baya-bayan nan masu ido dai sun ce dukkanin bangarorin na samun goyon baya daga wajen wasu bangarori na jam'iyyar splm north a jihar blue nile wani bangare ya amince mika makamansa sai da kuma wani bangaren ya ki amincewa da hakan akwai fargabar cewa za su kau da kai daga zanga-zangar adawa da ake ci gaba da yi a fadin kasar kan juyin mulki wanda soji suka yi a watan oktoban da ya gabata lokacin da sojin suka kafar da gwamnatin haɗaka da ƙungiyoyin farar hula da ke da niyyar shirya zaɓuka a shekara mai zuwa da kuma ko shakka babu ci gaba da irin waɗannan rikice-rikice na kabilanci ba zai taɓa zama maslaha ga gwamnatin sojan ba da ma kowace irin gwamnati ta fara hula da za a yi kafawa a ƙasar sudan a nan gaba to jama'a masu hauwa lokacin da muke da da suke ma'anan mu ji zamin shirin sai a saruwa ta gaba da dala za a je mu dauki da wani jigon kafin lokacin amurin kowa da kowa nake mu fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa voh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum radiyo VOH Tehran. mai muku magana Alkasim ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son in mika sakonni na na gaishe gaishe kamar haka. Da farko dai ina gaida Alkasim babu Liman Akhar, ina gaida shugaba Iliya kanti da Shahi Girkin Daura, ina gaida sarkin aiki na ƙasa, ina gaida abokina Abdurrahman Abdul Kibiya, ina gaida Isu Madade da Sunisi Madade, ina gaida Mamman Buniya Yakuba a washe wanda yake a Tawa, ina gaida eh, shi Tayar agnes ba zan manta da lawa agnes ba zan manta da abokina papalo a nan shi ma agnes ba zan manta da abokina amadu a nan shi ma agnes ba zan manta da abokina ismail a nan agnes ba zan manta da abokina alhaji bashi a nan shi ma agnes rediyo iran mai muku magana alkasum ne daga nan agnes jamhuriyar niger assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne rabilu mala adamu sarkin aiki na kasa baki daya eh, malam muhammadu dan bari bari wa'anda duk ka gaida ni ma na gaida su ina mu kowa da kowa fata na alkhairi tun daga warkon lamba a karshen lamba ko kuma duka illahirin mamburori makira masu kira cikin muryoyin eh, masu saurare ni ne nake musu fata na alkhairi kuma ina gaida su kuma ina fata Allah shi kawo mu cika da imani salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaini Sitar gawan kwalliya da magaram na shigo shirin domin mika sakonnin gashe-gashe ga yan uwa da amin na arziki da farko dai ina gaida kai kanka jagoran shirin wato hassan barka agadas idan na je agadas din ma baki ɗaya akwai alkasim agadas akwai shito tayar agadas akwai musubahu zakin soyayya agadas idan na dawo nan zandar akwai sunusu madattai akwai isu madattai akwai tasu unguwar tudu akwai yakuba mai aski ba da raka akwai abdo kibiya garin kadamari akwai shugaba raba mai aski akwai eh, hamisu mai dan kuka a nan gawan kwalliya eh, akwai letoro mai essence idan na koma najeriya agon akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garken daura. To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa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 ina ta ce shikenan daga ya je wajen diyarka sai ka kawo masa 'yan sanda dama haka ake yi idan baka son ya kula ta ai sai ka ja mata kunne kuma tun da ya ce yau suka fara haduwa kaga bai san ba a diyar ka ba saboda haka ka shedi ya kamata kai masa ya bar maka diyarka idan ya ki ji sai ka ɗauki mataki da ya dace a kansa amma kawai sai a zo a kama mana yaro cewa aka yi a bola muka tsintosa tsaki abban fati ya ce yallaɓai wai me kuke jira gawar zainab tana can ko rufe ta ta ba a yi ba kuma na san dole sai kun kai ta asibiti an yi bincike gashi mun zo nan kuna bata mana lokaci cike da tashin hankali sardauna ya ce zainab ce ta mutu abin fati ya ce ka kashe ta dai munafiki ka je ka dirka mata ciki duk bai ishe ka ba sai ka kai ta aka bata maganin zub da ciki gashi ta dalilin sa ta sha Allah ya ɗauki ranta kuma wallahi ba za mu kyale ka ba salati inna ta sa tana kallon sardauna cike da tsoro sardauna ya ce wallahi ba ni ba ne yau fa na fara ganin ta hannu ɗan sanda ya sa ya kamo sardauna ya ja shi su mota tura tsaye inna ta yi dan ta kasa koda motsawa ne malam liman ya ce malam ai sai mu je domin mu ga wace police station ce za a kai shi baban jamila ya ce to allah ya kyauta ni zan wuce allah ya tsare gaba wucewa ya aran sai yana faɗin allah na gode maka da ban riga na bashi jamila ba ni dama saboda tana son shi ne na amince amma sam halayyar wannan yaro ba ta yi mani ba tunda abun ya zo da haka allah ya haɗa kowa da rabansa gara na yi saurin yi ma jamila aure tun kafin tsautsayi ya faɗa kanta haka su malam suka shiga motar 'yan sanda suka bar inna a tsaye tana kuka sai da motar su ta ɓace sannan ta koma gida cike da tashin hankali ji ta dama ta bi su ta fi samun sauki yan unguwar su sun cika gidanta suna taya ta alhinin mutuwar yar uwarta kowa da abin da yake faɗa lokacin da hajjiya suka iso hankali a tashe alan abban fati ya yi masu waya ya ce akwai dpo zai zo a ɗauki gawar su wuce asibiti da ita kusan a tare suka iso da dpo haka suka shiga aka ɗauko gawar zainab hajiya sai kuka take yi haka suka nufi asibiti da ita antuma sai kulle gidan ta yi ta goya fati kasancewar ita ɗaya ce ɗiyarta, haka suka tafi 'yan unguwar sai magana suke akan abin da ya kashe zainab bayan sun ajiye gawar dpo ya ce ma likita yana son ya yi bincike a kanta ya ba shi duk abin da ya samo domin kes din yana hannunsa likita ya ce kenan sai ka ji kira na sallama ya da su hajiya ya ce su wuce gida zuwa gobe za a ba da gawarta alhaji ya ce dan allah ya labai a yi kokari domin ganin an bi ma zainab hakinta duk da tana da laifi amma shine babban mai laifi dpo ya ce kada ka damu alhaji za mu iya kokarinmu godiya suka yi masa suka wuce gida a cike da damuwa dpo yana zuwa ya ci karo da su malam liman da malam zaune suna jiran tsammani saurin karasawa ya da dan hanzari kasancewar surikin malam liman ne na auren diyarsa rinsunawa yana faɗin sannun ku baba saurin tashi suka yi malam liman yana faɗin abba ashe a nan ofis ɗin kake wanda aka kira da abbas ya ce wallahi kuwa baba ina ina wunin ku lafiya lauya aiki lafiya lafiya kalau amma babu lafiya na ganku a nan da dare haka malam liman ya ce ina fa lafiya yaron abokina aka je har gida aka kama ana zargin sa da yayi ma wata ciki kuma sun je asibiti an bata maganin zubar da ciki da yake ya zo da tsautsayi sai yarinyar ta mutu amma kuma shi ya ce yau ya fara ganin ta kawai ya dai bi ta har gidansu domin ta ba sa lambar ta hannu DPO ya sa ya cire hularsa yana fudin wannan kes din a hannu na yake yanzu ma daga asibiti muke mun kai gawar yarinyar domin sun yi bincike a kanta amma baba kada ku damu tunda har bai amsa laifinsa ba ba za mu yi saurin tursasa shi ba insha Allah za mu bi abin a hankali har mu gano gaskiya malam ya ce dan Allah ka taimake mu kada a yi saurin kai wannan maganar kotu har sai an tabbatar da gaskiya wallahi na san halin Umar san bai iya karya ba idan har shi ne ya aikata wannan laifin ba zai ba wahala ba amma dan Allah ku yi bincike jinjina kai DPO ya ce insha Allah za mu yi iya kokarin mu kafin a je kotu dole sai mun gama hada shaidu sannan tunda abu ya zo da na gida zan tsaya sosai na yi bincike ba zan sa kowa ba daga gobe zan fara gudanar da bincike insha Allah malam liman ya ce mun gode sosai a bas Allah ya ƙara girma amma yanzu za mu iya tafiya ba wani abu DPO ya ce za ku iya tafiya domin ba za a iya bada belinsa ba dole za mu tsare sa a nan har sai an gama gudanar da bincike domin iyayen yarinyar za su iya fusata idan suka ji an bada belinsa bayan ba a gama gano gaskiyar ba amma ina mai tabbatar muku babu abin da zai same sa bara ne saurin na je tun kafin su fara dukansa malam ya ce mun gode sosai allah ya albarka ihun na suka je a zabure malam ya nufi ciki bayan sa dpo da malam liman suka bi a daure suka iske sardauna an cire masa riga bas dinsa duk ta ɓaci da jini saboda dukan da suke masa bani wasa bane wai sai ya amsa laifinsa karar da ya saki wani duka ya je a kansa hakan yasa ya saki kara tsawa dpo ya daka musu nan take suka sara masa kuka malam ya sa ganin yadda suka mai da sardauna daga zuwan shi juyawa dpo ya ya ce baba ku yi haƙuri ku tafi na yi muku alkawarin babu wanda zai ƙara taɓa sa to jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu ne sai allah kai gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa da alkhairi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 mun karkare ba da amsa na wata tambaya da ta daɗe muna amsa ta dangane da tambayar da ɗan uwa daga cikin masu sauraro ya yi akan cewa wai da gaske ne 'yan shi'a suna da wani alkur'ani daban wanda ya saba da sauran da alkur'anin da ke hannun sauran musulmai to mun yi ƙoƙari tare da kawo hujjoji daban-daban da maganganun malamai da kuma ainihin hadisai ma da suke maganganu akan wannan al'amari akan tabbatar da cewa wannan magana ba gaskiya ba ce yan shi a basu da wani alkur'ani mun dai karkare wannan ainihin bayani da kuma amsa da muka bayar a wancan shiri da ya gabata to yau kamar yadda muka yi bayani a wancan sati cewa insha Allahu yau akwai wata sabuwar tambaya ita ma da ta bujiro wanda daga dai kudin da masu mu wani ya kawo wannan tambaya din amma tambayar ta shafi al'amura ne dangane da aƙida ta shi'a mafi yawa kamar na ga tambayoyin da aka fi bujirwa da su duk da cewa sunan shirin namu amsoshin aƙidar musulunci to amma la'alla ko saboda gidan rediyo din na hausa tv da wannan gidan rediyo da muke watsu wannan shirye-shirye tunda daga iran ne kuma an san cewa iran ita ce kamar hedikwata ta shi'a a duniya to shi sa na ga duk wanda yake turo mana da tambayoyi din ana turowa ne sai abin ya shafi aƙida din shi'a to amma ba wai muna nefa muna cewa kada a yi haka din ba ne amma abin da nake son mana bayani shine duk wani abu da ya shafi aƙidar musulunci ko da kuma ba ta shi'a ba mutum yana bukata zai iya turo da tambaya kuma insha Allah daidai gwargwado za mu bincika mu ba shi amsa to amma dangane da tambayoyin da ake turowa da suka shafi aƙidar shi'a shi ma abu ne mai kyau domin abu ne wanda yake kusan wajibi ma mutumin da aka sanya masa shubuha aka dinga nuna masa shi'a ga inda suke shi kuma lokacin in bai yi bincike ba sai ya zauna ya yi shiru sai ma ya ɗauki abin da aka gaya masa ɗin amma kamar gaskiya ne to amma in har mutum an gaya masa wani abu dangane da aƙidan 'yan shi'a sai kuma ya ga cewa ya kamata ya tabbatar da abin sai ya yi tambaya musamman tambayar da ta shafi aƙidar shi'a idan mutum ya turo wannan tambayar zuwa ga shalkwata ta 'yan shi'a ɗin kamar nan iran da wannan gidan rediyo na iran to fi labar da duk abin da ya ji an gaya masa a matsayin amsa to ya ɗauke shi a kan cewa wannan abin shi ne hakikanin aƙidar 'yan shi'a ɗin domin babu wani abu wanda za ka iya nema ka tabbatar da cewa an gaya maka gaskiya fiye da yadda kamar ake cewa waƙa a bakin mai ita ko hausa suna cewa waƙa a bakin mai ita tafi daɗi saboda haka idan kana son ka ji aƙidar shi'a to ka tambayi 'yan shi'a to kuma nan sharkwata ce ta 'yan shi'a wato iran kenan duk abin da za mu bada amsa za mu rairayo shi ne dangane da maganganu managarta a wajen malaman shi'a saboda haka wannan mu muna jin daɗi tambayoyin da ake turowa ko da kuwa dai daga cikin musulmi ana fito da tambaya ne da ta shafi musulmi 'yan shi'a to za mu ba da amsa daidai gwargwado kuma kowace irin tambaya ce ta shige muku duhu duk wata irin shubaha da ta shige wa mutum duhu to zai iya ainihin turo da wannan tambayar zuwa nan ta bangaren aƙida musamman wannan shiri din dama aƙidar musulunci ce ake tambaya ana ba da amsa a kai to insha Allahu za mu bincika kuma mu ba da amsa daidai gwargwado kuma fatanmu a nan shine cewa duk amsar da muka bayar duk irin wani abu da aka tambaya muka ba da amsa ɗin daga nan to idan da wani wanda yake maki ne na 'yan shi'a ya taɓa faɗan wani abu saɓanin wannan amsa da muka bayar to kai da ka ji idan ka bin abin da mu muka faɗa a matsayin amsa sai ka saura dai akan abin da wancan makiyin 'yan shi'a ɗin ya faɗa to fa mu mun kafa maka hujja kuma a wajen allah subhanahu wa ta'ala ranar kiyama babu yadda za a yi ka fita daga cikin wannan hujjin da muka kafa maka domin menene domin an ce akan yan shi'a ake bayani akan yan shi'a aka yi maka maganganu aka ce sun yi kaza ko suna yin kaza kai kuma don ka san gaskiya sai ka tambayi yan shi'a din sai yan shi'a suka tabbatar maka tare da hujjoji cewa abin da ake faɗa din na akan su ba haka bane to yaya yake sai suke maka bayanin ga abun ga shi dalla dalla ga yanda yake so in har aka yi maka wannan sai ka ki amsa ka ki yarda da wannan magana da su 'yan shiyan suka gaya maka to ranar kiyama Allah ta'ala zai tutsiye ka da kai da su 'yan shi'an yi maka hukunci domin duk wanda ya tabbatar tabbatarwa da kansa wani abu to ai masa alazumta masa wannan abin da ya faɗa a kansa wani ƙa'ida ne malamai suka faɗa ta ɓangaren aƙida ɗin cewa ikrarul ukala ala anfusihim hujjatun idan aka samu ma'abuta hankali suka tabbatar wa da kansu wani abu to wannan abun ya zama hujja a kansu saboda haka duk abin da muka faɗa na al'abanan da suka shafi aƙida duk wata amsa da muka bayar to wannan hujja ce a kanmu a nan duniya da kuma ranar lahira idan kai kuma wanda ka saurara ka ji sai ka ƙi yadda ka dai bi waccan maganar da maƙiyanmu suka faɗa to kai ma hujja ce kan ka ranar kiyama ba yadda za a yi kubuta domin ka riƙe ƙarya a kanmu wani ya yi ƙirƙire ya yi buhutani kai ma ka ba da ka kuma muka gaya maka ba haka bane ka ce a'a abin da ya faɗa ɗin nan kai shi za ka bi don kai ma ka cika ka kammala masa abin da ya faɗa na ƙarairayi to irin wannan kaga ba za mu yafe ba sai dai a ranar kiyama Allah ta'ala ya yi hukunci tsakanin bayinsa. to wannan matashiya kenan nake son na yi bayan mun karkare bayaninmu a wancan shiri dangane da abin da ya shafi alkur'ani mun tabbatar da cewa 'yan shi'a ba su da wani sabon ƙur'ani ba su da wani ƙur'ani da nan gaba imam mahadi zai fito da shi wannan alƙur'anin ƙwaya ɗaya tak a duniya shine 'yan shi'a suka yi imani da shi kuma babu wani ƙur'ani da zai zo bayansa kuma babu ƙari a cikinsa babu kuma rage a cikin wannan alƙur'ani to wannan kenan tambayar kuma da take yanzu za mu shige ta ita ma wani bawan allah ne ya turo wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum filin amsoshin aƙidar musulunci tambaya ta ta shafi wata aƙida ce da aka tabbatar mana da cewa ta 'yan shi'a ce wannan aƙida ɗin ita ce cewa wai a cikin aƙidar 'yan shi'a akwai magana ta cewa akwai wasu wanda sun mutu amma za su dawo duniyan nan kafin ranar kiyama to wannan abu mun kasa fahimtar menene ake nufi da cewa wasu za su dawo duniya kafin ranar alkiyama kuma su wane ne su kuma me hadafin haka din kuma wai da gaske ne wannan aƙidar ta shi'a din ce ko kuwa ba haka ba ne ina fata za a bani cikakkiyar amsa dangane da wannan tambaya To, masha Allahu, masha Allahu, wannan tambaya tambaya ce mai muhimmancin gaske. Malam gani suna ya rubuta suna eh, Malam Muhammadu Idris daga garin menene ne eh, Mina, masha Allah, Mina Niger State kenan daga Mina Niger State a nigeria masha Allah. To, wannan tambaya Malam Muhammad Idris. wallahi tambaya ce muhimmancin gaske kuma abin da kake magana a kai shine wata aƙida ce ta 'yan shi'a da ake ci mata arraja'a aƙidatun raja'a al'imanu bin raja'a wato aƙida ta raja'a ko kuma imani da raja'a raja'a din nan shine dawowa duniya kenan bayan mutuwa bayan an mutu a dawo duniya shine raja'a din shine abin da kake tambaya a kai. to in allah ya so ya yarda za mu baka amsa kuma za mu fara da amsa din a shirinmu na gaba amma ga tambayar taka mun karanta kuma za mu fara insha Allahu da yin bayani me ake nufi da ita raja din sannan me tushenta sannan kuma kafin ma a shiga ina tabbatar maka da cewa gaskiya ne wannan tana daga cikin aƙidan 'yan shi'a to amma saboda yanzu ana nuna mana lokaci yayi za mu tsaya a nan in allah ya so da a shirinmu na gaba daga nan za mu fara kuma ba za mu tsaya ba har sai mun da shiri nawa za mu yi sai mun kai ga fahimtar da kai ba da ma masu sauraronmu gaba daya akan mai ake nufi daraja a din nan kuma me tushenta ko mai hadafinta da dai sauran abin da ya shafi wannan to amma za mu tsaya a nan sai allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fito ta shirin duniyarmu a yau. shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa da ta kunshi wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu dubi ne a kan salon da 'yan sahiyoniya suke amfani da shi wajen shimfiɗa ikonsu kan birnin kudus wanda shine amfani da wato nassi na addini domin ganin cewa sun halatta wa kansu shimfaɗa mulkin mallaka a wannan bini za kuwa kawo muku shirin ne a cikin ɓangarori biyu da fatan za kasance tare da mu domin a saurari ɓangare na farko na shirin Kudus birni ne mai matsayi na musamman ta fuskokin tarihi da addini kuma wannan matsayin nashi ya haddasa jayayya a kansa tsakanin al'ummu mabambanta wanda kuma har yanzu yake ci gaba da gudana wannan yana nufin halin da wannan birni yake ciki wani ƙaramin hoto ne na haƙiƙanin abin da yake faruwa da inu baki ɗaya wato yadda 'yan sahiyoniya suke kallon wannan birni da kuma ɗaukashi a tunanin 'yan sahiyoniya birnin kudus yana a matsayi wani wuri na musamman saboda ruwayoyin addini da suka zo a cikin taura a kansa muhimmancin waɗannan ruwayoyin kuwa shine yadda ake amfani da su domin cusawa yahudawa da suke warwatsa a duniya so da kishi da ƙaunar wannan birni. haka lamarin ya kasance a tsawon tarihi a wajen yahudawa kudus shine abin da suke kira birnin da aka yi musu alkawali don haka lokacin da 'yan sahirniya da masu goya musu baya a duniya suke share fagen kirkirar harabtacciyar kasar isra'ila sun rika bayan da taken da ke cewa yin hijira al'ummar da ba ta da ƙasa zuwa ƙasar da babu wata al'umma a cikinta. abin da suke nufi shine yahuda da suke warwatse a duniya suna a matsayin al'ummar da ba ta da wasu ƙasa ta ta kanta yayin da wai falasɗinu take a matsayin ƙasar da babu wata al'umma da take rayuwa a cikinta wato sun kore samuwar falasɗinawa da wannan irin farfaganda ne 'yan sahiyoniyar suka yi amfani wajen cusawa turawa jin cewa lallai su abin tausayi ne suna da bukata a ƙirƙiro musu ƙasa kuma babu inda ya dace su zauna sai falasɗinu kuma duk da cewa sahayoniya ƙungiya ce mai tunani da ra'ayi na mulkin mallaka kuma wace ba ruwanta da addini amma duk da haka tana amfani da addinin yahudanci. da tarihinsa da almarorin da suke cikin wato littafan yahudawa domin tattaro yahudawa a wuri ɗaya a kafa musu ƙasa su kuma mayar da birnin orshalim wato kudus a matsayin babban birninsu a ƙarshe su gina ɗakin bauta na annabi suleiman kamar yadda suke riyawa ko kuma a fito da shi daga inda ya ɓuya ƙarƙashin ƙasa ko ba ko'ina ina ba ne sai masallacin kudus kamar yadda 'yan sahiyoniyar kiryawa duk da cewa tarihi da masana tarihin ƙarƙashin ƙasa sun tabbatar da cewa ba shi da alaƙa da wani wurin bauta na annabi suleiman wannan tunani da manufa ta mulkin mallaka ce ta sa 'yan sahiyoniyar yin amfani da addini a matsayin makamin farfaganda mai girma hortozol wanda ya assasa sahayoniya ya fara amfani da kalmomi na addini domin manufa ta siyasa yana bayyana fitar yahudawa daga ƙasashe daban-daban zuwa falasɗinu da share wuri su zauna da kalmar ficewa wannan kalmar ficewa kuwa ta addini ce wacce aka yi amfani da ita wajen siffata ficewar yahudawa da aka zalunta daga masar bayan halaka fir'auna zuwa falasɗinu mamayar da suka yi falasinawa kuwa da falasinu suka ba shi sunan yanci falasinu kuwa sunanta ƙasar da allah ya musu alkawali amfani da kalmomin addini da 'yan sahaniyar suke yi baya nuni da cewa sun yi imani da addinin amfani ne da cin moriya saboda kaiwa ga manufofi na siyasa to bisa wannan turba ne sauran jagororin 'yan sahiyoniya da suka biyo bayan hortazal suke tafiya suna amfani da kalmomin addini na attaura domin kirkiro abin da babu shi a ƙasa sai dai a cikin tunani da wahami kuma a tsawon wannan lokacin birnin kudus yana a tsakiyar wannan irin farfaganda da 'yan sahaniyar suka cika kwakwalen yahudawa da ita da ba ta sunaye na ɗaukaka daga cikin irin waɗannan suna na ɗaukaka da suka rika baiwa birnin kudus da akwai birnin ubangiji birnin dauda birnin babban sarki birnin yahudawa birnin adalci orshalim birnin sahayoniya birnin kudus na zinariya tun a cikin karni na ashirin da ya shuɗe ne da 'yan sahayoniyar suka mayar da hankali wajen cusa yahudawa abin da suke kira da babban manufa wacce ita ce mamaye birnin kudus a taura tana a matsayin ginshikan da yahudawa suke dogara da shi wajen kallon birnin kudus kudus sana a matsayin babban birni da bai kamata a bautawa wani a cikinsa ba idan ba allah ba haka ya a cikin nassi na attaura kuma ubangiji ya zaɓi sahayon wato ƙudus kenan ya kuma mayar da ita mazauninsa kuma a cikin da yahudawa ana ɗaukar dutsen sahayon a matsayin wurin da aka binne annabi dauda alaihissalam wani abu muhimmanci a nan da ya kamata ambata shine a wurin yahudawa kamar yadda ke a cikin littafansu da sarki ne mai girman matsayi amma ba annabi ba hakanan suleiman salam su duka biyun sarakuna ne masu girman matsayi da suka ɗaukaka yahudawa suka kafa musu daula suka kuma mai da su al'ummu masu cin gashin kansu haka yahudawa ke kallon waɗannan annabawan allah ɗin yahudawa suna baiwa su matsayi da idan sun haɗu da junansu ɗaya daga cikin wato tarukansu na shekara-shekara suna cewa allah ya haɗa mu a birnin urshalima a shekara mai zuwa kuma duk wani wato bayahude mai hali a kowace shekara a ko'ina yake a duniya yana ziyartar wannan birni na ƙudus sau uku a cikin shekara guda. a ƙarƙashin wannan tunani nasu sun ƙirƙiro almarori masu yawa a gaske a kan birnin na kudus sun ce lokacin da allah ya halici duniya ya halici birnin kudus ya kuma kafa hema a cikin wannan birnin ya kuma yi fatan kada wani mahaluki mazaunin wannan birnin ya saɓe shi a cikinsa wata almarar tasu ita ce idan mai ceto ya zo a ƙarshen zamani zai gina wa birnin kudus katanga ko kuma ganuwa da duwatsu masu kima da daraja kuma yahuda za su rika zuwa wurin daga ko ina a duniya suna ɗibar waɗannan duwatsun hakanan kuma almarar ta ce za a gina lambuna lambuna da adadin su ya kai dubbai a cikin birnin da kudus a cikin addu'o'i da yahudawa suke karantawa sunan sai yana fitowa da maimaita kansa a wurare da dama a cikin addu'ar shamona israel wacce ake karantawa sau uku a rana tana kunshe da sunan ƙudus mafi shahar zancen da ya yi kama da rantsuwa da bai kan yi shine faɗinsa cewa hannun dama na ya katse idan na mance kiya ya urshalim wannan zance ya zo a wurare mabambanta a cikin littattafan da yahudawa suke ɗauka masu tsarki suna kuma maimaita shi a cikin addu'ar godiya ta cin abinci a kowace rana to masu sauraro za mu rasa aya a nan ba don wannan jigo da muka buɗe ya zo ƙarshe ba sai a biyo mu bashi zuwa fitowa ta gaba a ƙarƙashin shirin duniyarmu a yau domin mu dora daga inda muka tsaya kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan lakai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk anda kuka ji muryoyinsu tayar amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh